Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye ta tashoshin VOA Africa akan VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalot da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala hausa.com Masu sare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne wannan karan ina tare da Sarfilu Hashin Gumel ne da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa lita miliyan 37 na jirgin sama da gwamnatin tarayya ta ce ta samar ba zai wuce na amfanin sati guda ba in ji masu mu'amala da shi wannan mai din sai kuma fa'idar ko akasin haka na ba da ladar kashi biyar na wanda ya kwarmata inda aka gano kuɗin gwamnati da aka sata wanda muka ce yau a kansa ne za ku kira mu domin ku ku bayyana mana ra'ayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jami'an gwamnatin kasar somaliya sun ce an kwashe waɗansu farin kaya guda biyu da kuma sojan gwamnati a wata fashewa ta uku da yau alhamis ta auku kusa da wata mahaɗa a birnin magadishu da tafi kowace hada-hada da ake kira black sea kakakin gwamnati a magadishu abdulfatah omar halan ya shaidawa sashen somaliya na murya amurka cewa an tada nakiyan ne kusa da wani gareji inda jami'an tsaro suke zama halana ya ce makiyan al'ummar somaliya ne suka aikata wannan ta'asar ya ce jami'an tsaro suna gudanar da bincike a wurin da lamarin ya auku domin gano ko akwai waɗansu nakiyoyin da aka dasa ya bayyana cewa an sha kai hare-hare a wannan garejin tun lokacin da ya koma ƙarƙashin jami'an tsaro a watan nuwamba hanyar da ake amfani da ita a yanzu wajen tantance barazanar samun bugun zuciya ko mutuwar gabobin jiki baya la'akari da irin matsalolin da masu ɗauke da ciwon kanjamau suke fuskanta bisa ga wani sabon bincike da aka wallafa a mujallar masu ilimin kula da lafiya da ya shafi zuciya da ake kira jama bisa ga rahoton masu bincike sun gano cewa haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ya ruba na sauran jama'an tsakanin kimanin 20,000 da suke ɗauke da cutar kanjamau da suka gudanar da bincike a kansu. masu gudanar da binciken na sashen nazarin ayyukan magani na jami'ar northwestern sun gano cewa hadarin kamuwa da ciwon zuciya ya ninka na sauran jama'a tsakanin waɗanda ba iya ganin ƙwayar cutar hiv ma sabili da suna shan maganin kushe kaifin cutar ana shan labarin duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc alƙalin hukumar lafiya ta duniya da kuma ta gwamnatin Najeriya na nuna cewa farashin magunguna a Najeriya ya ninka na kasashen duniya da dama. Wata ƙungiyar matasa masu basira ƙirƙiro da manhajar na'urar kwamfuta da kuma ƙwararru a fannin fasaha sun gano cewa farashin magunguna a Najeriya yana iya raba madaidaicin farashi na ƙasashen duniyar har sau tara. Kamfanonin sarrafa magunguna a Najeriya suna jin komaɗa tattalin arziki a jikinsu. farashin magunguna a shagunan ya tashi da kashi 40 cikin 100 cikin watan shida watanni shida da suka gabata Funnibola Omotayo wata mai ilimin sarrafa magunguna ta bayyana cewa tana tausaya wa abokan cinikinta ta ce za ka iya cewa iya sayan magunguna shine rai cuta ba za ta iya sanin ko za ka iya sayan maganin ba ko ba haka ba ta ce abokan cinikinta kaɗan ne suke da inshorar lafiya da za ta sassauta masa farashin magunguna galibin magungunan da ake sayarwa a najeriya ana shigo da shi ne daga kasashen ƙetare masu sharshi kan kula da lafiyar al'umma sun ce ƙasa da kashi talatin cikin ɗari na magungunan da ake sayarwa a najeriya ne ake sarrafawa a ƙasar ko yake waɗansu suna ganin cewa magani yana da tsada ne saboda komaɗa tattalin arzikin da ake fama da ita a ƙasar sai dai tun kafin faɗuwa tattalin arzikin najeriya bana magunguna suke tsada a najeriya bincike da hukumar lafiya ta duniya da kuma gwamnatin tarayyar najeriya suka gudanar a shekara ta 2004 da shekara ta 2012 ya nuna cewa magunguna a najeriya ya yi ninkin ba ninkin kan madaidacin farashin magungunan kasashen duniya binciken da aka gudanar a shekara ta 2004 ya nuna cewa farashin da dillalai ko kuma masu sai da magungunan suke saidawa ya raba abin da kamfanonin sarrafa magungunan suke sai da shi da kimanin kashi 900 cikin 100 wannan ya sa wata ƙungiyar ƙwararru a fannin na'urar kwamfuta ƙirƙiro da wata manhaja da za ta taimaki masu amfani da ita wajen sanin farashin magunguna rasha tana makokin jakaranta na ƙasar turkiyya da aka kashe a wani shiri na ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetare da aka shirya a birnin moscow yau alhamis shugaban ƙasar vladimir putin da prime minister dmitry medvedev da kuma ministan harkokin kasashen ƙetare sergei lavrov na daga cikin manyan bakin da suka halarci wannan bikin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce babu ko tantama dan kungiyar limamin addinin islam fetur gulen ne yake da alhakin wannan kisan gillan ya ce babu bukatar ɓoye-ɓoyen cewa shi dan kungiyar fetu ne sunan da ake kiran kungiyar fetur gulen a cikin hirarsu ta wayan tarho a farkon makon nan ministan harkokin kasashen ƙetare na turkiya mevlut cavusoglu ya shaidawa sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry cewa turkiya ta hakikanta cewa maharin yana da alaka da gulen wanda yake zaune a amurka wanda ake kuma ɗorawa alhakin yunkurin juyin mulkin da aka yi a turkiya cikin watan yuli da bai yi nasara ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon da batun man jirgin sama daga gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta samar halitta miliyan 37 amma kaftin Ado Sanusi na kamfanin jiragen sama na Arik ya shaida wa wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin cewa wannan bai ta kara ya karya ba. miliyan 37 na man fetur jirgi ana tsammani an bada da yawa amma wannan duka-duka ba zai kwana biyar ba saboda in ka duba ka gani mu a arik kaɗai muna muna ɗaukan man jirgi wajen sama da rabin miliyan kowace rana to kaga mu kenan kaɗai kafin ma a yi magana wayansu sauran kamfanin sarar jiragen sama so wannan miliyan 37 da aka ce an kawo kamar ba zai wuce kwana biyar zuwa kwana shida ba zai kare kuma bai ma fara shigowa ba tunda na riga na faɗa duka a lokacin cewa fa a tuna wannan miliyan 37 na um, fetur ɗin jirgi za a ɗauko su da tankuna-tankunan um, motocin tanka wanda take ɗaukan akalla dubu arba'in so za ka duba ka ganin kai lissafi nawa tankoki za su shigo su kawo shi har lagos su kai shi abuja su kai shi kaduna su kai shi port harcourt so kaga za a samu jinkiri sosai nan da kwana uku zuwa hudu har yanzu za a samu rashin karancin mai kafin wannan manyan isa inda ya kamata ya kai to ku a ganin ku wani mataki ya kamata a ɗauka domin magance wannan matsala na karancin mai gaba daya eh to gwamnati ya kamata ta tsaya ta duba ta gani cewa a duk duniya akwai abin da ake kira strategic reserve na man jirgin sama saboda harkar jirgin sama ta zama mahimmanci sosai akan tattalin arzikin kasa ta zama mahimmanci sosai akan even tsaron kasa. ta zama mahimmanci sosai akan ma zirga-zirgar mutane ya zama dole ne a samu wannan abun so ya kamata a gwamnati ta ɗauki man jirgin sama ya zama kamar abin tsaron ƙasa ne ya zama ya zama ana da strategic reserve wanda za a ajiye mai wanda ko rana ta ɓaci yadda za a dinga amfani da shi haka duk ƙasashen duniya suke yi mazan Allah magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su To daga batun jirgin sama sai batun ba da tukwici kaso biyar daga cikin abin da aka ta aka kwato wurin wanda ya wawure ma gwamnati kudinta. Mahmud Kwari ne ya tattauna da Nura Iro Magaji na kungiyar Sislak. Na farko dai eh, bai kamata su ce idan mutum ya zo ya ba da wannan jawabai na almundahana da wani mutum ya yi ba su ce ba za su bashi wannan wannan kaso da suka yi alkawarin da suka ce za su shi ba sai har wannan wanda ya kawo bayanai a kansa ya zo da kansa ya ba da wannan abubuwa da da wannan bayanai da shi ya kawo wa gwamnati akan wancan mutum sannan na biyu kuma cewar shi wannan jawabai sai dai idan gwamnati ba ta da su a bitar malinta wannan abu ne da yake a kunshe mutane ba za su san wani irin jawabai gwamnati take da shi ba game da waɗanda suka ɗebi kuɗaɗenta waɗanda suka da eh, taɓa mata dukiyoyinta wannan ya inda gaske gwamnati take in kuma polisin za a yi ba doka ba don mu abinda muke ta raji a kai shine a yi doka ta da za ta kare masu mutanen da za su kawo bayanai akan game da mutanen da suke suke almundana da dukiyar tun da wannan manufa ce kawai ta gwamnati take so ta fito dullo da wani tsari don yakar rashawa yaya kuke ganin wato tasirinsa zai zama ga wannan yaƙi da gwamnatin ke ikirari na cin hanci da rashawa. Na farko kafin dai a yi magana tasiri dole gwamnati sai ta fito ta goge wannan abun guda biyu. na cewar sai bayanan da ka kawo wannan mutum a kan wancan mutum ya zama na shi wannan mutum da kansa ya kawo wannan kuɗi wannan idan an kawo mafi mahimmanci shine kai ka kawo bayananka da hujjojinka idan hanyoyin da gwamnati za ta bi ta gurfanar da wannan mutum in wannan hujjoji sun biya mutumin da ya kawo ya cancanci a bashi wannan wannan tallafi don a kara wa sauran jama'a kwarin gwiwa su zo su amma ba kwa ganin uh, za a yi abin da kuke kira monetization uh, uh, akan harkar yaƙi da rashawa waɗannan wato a shigar da kwaɗayin san kuɗi kuma a eh, da sunan yaƙi da rashawa? Eh, well gaskiya abinda eh, nake tunanin sa ita kanta gwamnati ta fito da wannan tsari saboda rashin kishin ƙasa da al'umma suke da shi ta ta Najeriya inda da kishin ƙasa bai kamata ma a ce sai an baka wani incentive ba sannan za ka kawo rahoton almundana da dukiyar al'umma ba da haka yanzu kenan wannan ya nuna gwamnati tana biyo mutane a dinga wato cin hancin kenan ko kuma a yaƙi cin hanci da cin hanci well wannan ya danganta da yadda mutum ya kalle shi amma amma in dai gwamnati za ta warware wancan kunshashen abu da ke cikin bayanin policy din nata da na gaya maka guda biyun nan idan za ta warware wannan matsalar mutane za su iya zuwa su kawo don mutanen nan wani ma'aikaci ne yana tsoron kar a kore shi wato magana da muke ya kamata a yi doka da za ta kare ma'aikata da kuma dukkanin wani wanda zai kawo irin wannan jawabai don duk wanda ya kawo yana cikin wani yanayi na hatsari akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin ku fara kiran mu ku shakata da wannan faifan. ƙasa na gida Najeriya. Allah kai ne mai duka don kai ka ƙagi mai wayau kai masa ɗaukaka wasu mu kai su wawaye sun yi fice haka sannan kai hane Allah Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ma da mun samu kiran farko daga Legas. Wane ne daga Legas? Halo? Mun samu kiran waye daga Legas? Victoria Island Legas. Eh, wake magana daga Legas? Kiman zai maji daɗi Victoria Island Legas. To, maji daɗi. ina hankalin kai karkata game da wannan batu kana gani ya dace a ce an ba da lada ga wanda ya tona asirin inda aka samu kudin gwamnati ko kuwa shi eh, a gaskiya yana da kyau da gwamnati ta yi kirayi ta ce duk wanda ya ba da nasa taimako wajen wannan to ya kamata shi ma a bashi hakin sa hakikan gaskiya kana ganin haka ya dace kenan eh gaskiya dace amma dole sai idan ya kawo mutumin da ake bukata an tabbatar haka din ne to ba sai an jira wannan mutum ya biya ba ya kamata gwamnati ta fidda hakinsa ta ba da shi da kyau maji daɗi ra'ayin maji daɗi kenan to bari mu je yobe shi ma mu ji nashi ra'ayin waye daga yobe kuma da lama gobe yawwa wane ne daga yobe Muhammad Alhaji Sufyan daga Maliki to Muhammad Sufyan me ra'ayinka eh, su gaskiya ra'ayina wato ina goyon bayan gwamnati da ta yi wannan saboda idan aka yi haka za a karfafa wa masu ƙananan ma'aikata wanda za su iya tona wannan asiri to insha Allah gaskiya da gwamnati za ta ɗauki wannan matakin muna kusan bayan ta ɗari bisa ɗari. Wannan shi ne ra'ayina Muhammad Alhaji Suleiman daga Yobe State Salon Gamman Masu Rubikiri. To, to mun gode da wannan ra'ayi naka. malam mamed malam sufiyan yanzu mun samu kira daga nasarawa waye daga nasarawa bayan eh, waye daga nasarawa sahibul bayan daga nasarawa sahibul bayan to me ra'ayinka ra'ayina ne daman na rade ina trying in abin nan ra'ayi abin nan rediyon Amerika ban same su ba amma yau ina muku barka da wani ba za ka waɗi ra'ayinka ba kenan eh gaskiya kawai na yi farin ciki ne da na kama ku yau mun farin ciki da mu ma mun farin ciki da ka kama mu wallahi kwarai da gaske mun gode to na gode Allah to bari mu je daura jihar Katsina waye a daura wane ne Usman Yalo Falluja Masar sada. To Usman Falluja me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa? Kiran sai da yanzu tsakanin da Allah yanzu ya kamata gwamnati su ce ta sa wani bincike. Kuma gwamnati ce ta sa wani bincike kayan abin da ba da lokacin ta aka dauke ba. Hmm, to shi kenan an in in ba lokacinta ta bane kuma shi shikenan sai a bashi ya wuce a haka kana ganin ya dace yanzu ita ba ta ganin abun da take yi ba ta ganin abun take in aka ita in ta haka aka bincike ta ji daɗi a to Allah ba ya ce bala yasta su ba kada ku yi bincike aka ce ra'ayin riga to mun gode malam usman falluja da wannan ra'ayi naka ra'ayi gwamnati in ta zo ta yi aikin da ya damu mutane mutane ne wata kusan kashe su a ana wani binciken wani wanda ya ajiye kuɗi to wani wanda a cikin shekara da shekaru yana aikin gwamnatin a zo a ciye wani ba dan sanda ba ba soja ba komi zai je ka. To ka goyi bayan duk wanda ya samu dama ya wawura kuɗin gwamnati kenan. Mo din ma a wannan din ma wawura ake wannan sai an je lahira. To mun gode Usman mun gode Usman bari mu je Kaduna. Hello wane ne daga Kaduna? daga auren wali to ɗayan na to ɗayan na me ra'ayin ra'ayinka eh, ra'ayina shi ne a gaskiya idan mutum ya ga wanda ya wauri kuɗi ya ɓoye eh. kuma har a ce ya tona a cikin eh. kuma shi mutumin kuma sai ka sai ka kai shi da kanka mm. ko kuma ka ji ka faɗa domin ina ganin ba zai yi ba gudun talaka to yau aka ɗauka mutum ka bakin jini ne kwarai kuwa to mun gode mun ta wannan ma shawara ce Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara ta kaɗan na bari mu je taraba waye a taraba to mun gode waye a taraba ko layin taraba ya yanke ne ayya ina ganta to mun samu hadeja waye hadeja waye daga hadeja waye daga hadeja anya layin hadeja layin namu na muna layin yana muna tutsu yau hello wane ne daga hadeja aminu Kyamara. to aminu Kyamara, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu da muke tattaunawa akan ap aminu bai san abin da muke tattaunawa ba to bari mu je ga kira na gaba taraba waye daga taraba eh, eh, waye daga taraba bala baffa to bala baffa me ra'ayinka game da wannan batu a ra'ayina gaskiya akwai barayi gwamnati nan sosai kuma an ce wai mutane su lalle su faɗi ga barawa ba da hujja akwai matsala me yasa duka suna ba wa yaran gidansu ne access nasu suna ɓoye musu su sai katin gona su sai shanu kai su zuba cikin gonan da suna zuba kuɗi kuma cikin account yaran gidansu to a yaran wasu ba a kyauta musu shi yasa ake cewa in ka faɗi ga abin da mai gida ya wawuro za a baka kashi bai ciki kana ganin haka bai daidai ba tunda shi ma ba kuɗin shi bane kash layin ah, bala baffa ya yanke bari mu je yobe waye daga yobe kwanobe ma ya yanke an ka sun sa suka ce za a taimaka zalunci da wanda an ka zalunta suka ce an so abin da ya zalunci kamar da ka taimake shi kuma ka taimake wanda an ka zalunta eh. to hakan ga yana da kyau ya zama ta cewa gwamnatin najeriya wata yanda ya yi daidai Allah ya ba ta ikon yi ne. sannan ko mu mu taimaka mata ko babu ko ne mu da asirin bala'i ko babu ko naira goma to to mun gode mun gode kwarai da gaske Abdullahi ma ya fara to mun gode Abdullahi kash shi ma wannan na kebin da ya kara kira ma shi ma layin ya yanke yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafar kasar afirka ta kudu ta tsallame mai horar da 'yan wasan kasar efren mashaba bisa laifin aikata ba daidai ba hukumar ta kama shi ne da laifin rashin da'a ga manya da saba wa ka'idodin watsa labarai an dakatar da mashaba a watan da ya gabata bayan ya yi kakkausan kalamai ga shugaban hukumar kwallon kasar dani jordan kurar da aka yi wa kocin ta biyu ne bayan nasarar da kasar ta afirka ta kudu ta samu a kan kasar senegal da ci biyu da daya a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a ranar 12 ga watan nuwamban da ya gabata hukumar ta ce tana nan tana neman wanda zai maye gurbin kocin. a wata mai kama da wannan kuma kungiyar kwallon kafar crystal palace ta ingila ta raba gari da kocin ta alan Fadio, a daidai lokacin da kungiyar take ta sha bakwai a teburin gasar premier Fadio ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar ne a watan janairun shekara ta 2015 a kwanta ragin shekaru uku da rabi to amma kungiyar ta kore shi bayan samun nasara sau ɗaya cila a cikin wasanni goma sha ɗaya a jere kungiyar ta palace ta sami maki 26 ne kacal daga cikin wasanni 36 na gasar ta premier da ta buga a shekarar nan ta 2016 kuma yanzu haka maki ɗaya ne ta raba ta da faduwa daga gasar ana sa ran tsohon kocin ingila sam allardyce ya maye gurbinsa a bangare ɗaya kuma mai horar da 'yan wasan manchester united jose mourinho ya bayyana bukatar sa na ci gaba da kasancewa a club din ko bayan karewar kwantaragin sa na tsawon shekaru uku Mourinho dan shekaru 53 ya koma kungiyar ta United ne a watan Yuli bayan raba gari da Chelsea kuma yanzu haka yana mataki na shida a teburin Premier bayan wasanni 17 kocin ya ce baya bukatar ci gaba da shirin komawa kasar Sin duk da yake a can baya ya taba furta cewa kudaden da ake samu a can na iya jan hankalin kowa zakarar gasar tennis ta duniya ta wimbledon har sau biyu petra kvitova za ta sami damar buga wasa ba har tsawon akalla watanni shida a daidai lokacin da take murmurewa daga raunin da ta samu sakamakon soka mata wuka to amma fa za ta iya dawowa filin wasa idan ta murmure murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. A daukacin wannan lokaci na hutu, Amurka na duba matsalolin dukkanin fursunoni da aka garkame a duk faɗin duniya da kuma iyalan da suka bari a baya. Labarin waɗannan mutane a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power na nuni kan irin fafutukar da iyalai da dama ke yi kan fursunonin siyasa. waɗanda za su yi tarurrukan hutu da 'yan uwansu a rufe a fursunoni ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ke rufe shine ilham toti mamba ƙungiyar musulmi ta 'yan ƙabilar yugur da ke china ko kuma sin kafin a kama shi ilham toti fitaccen farfesa ne a fannin tattalin arziki a beijing minzu university ya kuma kasance mai jajircewa akan duk wani abu da ya shafi 'yan ƙabilar ta yugur musamman ta fannin kyautata dangantaka tsakanin gwamnatin china da 'yan ƙabilar ta yugur daga shekarar 2006 toti ya buɗe wani shafin yanar gizo domin samar da dandalin tattaunawa kan fannin tattalin arziki da zamantakewa da abubuwan ci gaba da suka shafi 'yan kabilarsa har ila yau shafin yanar gizon yana fassara labarai daga harshen na china zuwa harshen yigur a watan janairun shekarar 2014 aka kama toti da wasu ɗalibansa su bakwai inda hukumomin china suka zarge su da kafa wani gungun masu laifi da suke ƙoƙarin raba yankin Xinjiang daga China. a watan satumba shekarar 2014 bayan da aka saurari kararsu a zama na biyu an yanke wa toti hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsa bisa laifin neman raba ƙasa hukuncin da aka yanke wa toti na ɗaya daga cikin tsauran hukunci da aka yanke wa wani mai fafutuka a 'yan shekarun nan kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake farma masu fafutuka a ƙarƙashin mulkin shugaba shi Jinping. Da yawa daga cikin ɗalibansa an musu sassaucin hukunci bayan wata shari'a da aka watsa ta gidan talabijin an da yankewa toto hukunci ne a yankin Xinjiang mai nisan kilomita 2000 daga Beijing inda nan ne iyalansa suke hakan kuma ya zamanto ya saka su cikin mawuyacin hali da kuma wuyar ganinsa na wani takaitaccen lokaci sau biyu cikin watanni biyu. mista Toti na kaɗan daga cikin dubban waɗanda aka tsare su a duk faɗin duniya da kuma iyalansa da ke shan wuya. da Amurka Power ta yi kira ga dukkanin gwamnatoci da su saki waɗannan mutane domin suna da 'yancin su rike wata manufa. a kuma so su saboda haka ya kamata a sake su su koma gidajensu wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar idan mai sauraro yana da wani tsokaci sai ya rubuta wasiƙa zuwa sashin murya amurka voa washington dc biyu sifili biyu uku bakwai usa za kuma iya ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a shafin VOA na www.voanews.com/editorials. To ma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. To a takaice ladan jami'an gwamnatin kasar Somalia sun ce an kashe waɗansu farin kaya guda biyu da kuma sojan gwamnati a wata fashewa ta auku yau Alhamis. kusa da wata mahada a birnin Magadishu da ta fi kowace hada-hada da ake kira Black Sea. Kakakin gwamnati a Magadishu abdulfatah Umar Halane ya shaida wa sashen somaliya na muryar Amurka cewa an tada nakiyar ne a kusa da wani gareji inda jami'an tsaro suke zama. Hanyar da ake amfani da ita yanzu wajen tantance barazanar samun bugun zuciya ko mutuwa ga jiki a baya bayan la'akari da irin matsalolin da masu ɗauke da ciwon ƙanjamau suke fuskanta bisa ga wani sabon binciken da aka wallafa a mujallar masu ilimin kula da lafiya da ya shafi zuciya da ake kira jama bisa ga rahoton masu binciken sun gano cewa haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ya ruba na sauran jama'a tsakanin kimanin mutane dubu ashirin da suke ɗauke da cutar ƙanjamau da suka gudanar da binciken a kansu. alƙaluma hukumar lafiya ta duniya da kuma ta gwamnatin najeriya na nuni da cewa farashin magunguna a najeriya ya ninka na ƙasashen duniya da dama to ma'adalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na lafiya uwar jiki wanda jummai ali ke gabatarwa to kafin mu tashi bari mu taya dr muhammad suleiman abu suleiman muna auren 'ya'yansa da za a yi rana asabar mai zuwa a. idan Allah ya kai mu a layin Haliru da ke birnin Jos a jihar Filato. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya ya sa abokan zama ne. Yanzu a kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Sarfilu Hashin Gumel da ya taimaka min domin gabatar da shirin da saye da Hamdul da Faisal da injiniyan mu wannan lokacin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.